gobe sai ta yi fati don murna a fili ta ce babu wani fatin da zan sa don yanzu ba zan ci gaba da gyara masa wurinsa ba kuma ne kabdin ma ba zan sa ba sai in zan tafi school haka ta yi ta tunaninta har bacci ya awon gaba da ita washe gari tun karfe takwas Yarima ya gama shirin sai ya sallama da kowa har amma sai da ta ce ya sallami yasmin ya ce eh sun yi bacci bacci ma take yanzu amma yana mamakin sunanta da sai yau ya ji sunanta nan ya wuce mota aka kai sa airport babu ɓata lokaci jirgin su ya tashi ƙasar Jordan. Yarima na sauka daga jirgi ya hau tasi. Kai tsaye masaukin salma ya wuce a hanya ya kira ta har sau biyu bata ɗaga ba. Tsaki yayi yana tunanin ina ta bar waya har ta kira ba ta ɗauka. Sashi kira a karo na uku amma bata ɗaga ba. Ita kuwa Salma tana cin tana ma sha'arta ita da wasu turawa su uku a gado ɗaya. Jin an matsa mata da kira ya sa ta ki yi tsaki haɗe da miƙewa don ta je ta kashe wayar. Tana dubawa ta ga Yarima ne. kuma da layin ƙasar ta san yana cikin ƙasar kenan zaro ido ta yi da sauri ta mai da kiran sai da ta kusa tsinkewa ya ɗaga cikin ina ta ce baby hi ka kira ina bacci ne yari mai wani yatsi na fuska ya ce eh gani a ƙasar kashi ma yanzu a kofar gidanki da kike za a je ni cikin inda inda ta ce eh eh to to a gona za ka zo tsaki ya ce ban sani ba to dawa kike tunanin zan je gunshi ya kashe waya haɗe da biyan mai taxi kuɗinsa ya fito ya nufi gate gidan salma kuwa tana jin ya kashe a tsorace ta yi wa abokan watsewarta bayani ga wanda zai aure ta nan zai zo yanzu su tafi Tun suka ce nan suka mai da kayan su suka tafi da sauri salma ta fito falon gidan shegiyar fuskar nan ta ta a koɗi. ta ci bilicin ga attachment na gashi. an mata kitso da shi don ko wanka ma na safe ba ta yi ba su kawai suke yi tun safe suke aikatawa amma har yanzu tsabagen jaraba bata gamsu ba suna fita suka kilashin da yarima wani mugun kallo ya musu don har cikin zuciyarsa bai taɓa yarda da su ba kofar falo ya murɗa ya shiga da gudu salma ta zo ta faɗa jikinsa tana murmuna ganinsa a hankali ya janye ta daga jikinsa suka gaisa ta kama masa drinks sai kallonta yake don sai ya ga yau duk ta masa wani muni wata zuciya ta ce kila don babu mako a fuskarta fuska ba walwala ya ce su waye waɗancan suka fita daga gidan nan cikin rashin gaskiya ta ce ai cosmet ɗinta ne tsaki ya ce me suka zo yi ma an sauƙinki ai sai in a su ne har zaki wata huɗa da su amma bai dace su zo matsayinki na musulma mai kishin addininki su zo har cikin inda kike ba ya tsina fuska ta ce o oh, ba jin daɗi ne shine suka zo duba ni ba dan ya yarda ba ya ce oke idan suka fara fira sai wani shige masa take tana iya yin nata can ya ce bara ya wuce masaukinsa za su yi waya anjima shagoba ta fara yi masa wai a nan zai sauka Haɗe ya ya ce kina da hankali kuwa ko dan zan aure ke aike ba muharrama ta ba ce da zan zauna guɗe da ke har zuwa wani lokaci a hankali ta ce "E fa bebe daɗi na da kai kana kishin addininka har yar dariya ya ce ni zan wuce sai mun yi waya ko har bakin gittara ko ta yi masa kes a kumatu to tana gudun yanzu ya jawo shi ko yaya zai fara wa'azinsa ko da ya fito wata tazi ya hau ya isa masaukinsa su me ya kira ya ce ya saukala ta yi murna sosai haɗe da cewa ya kira yasmin kawai ya eh zai kira saboda baya son a ja maganar to ƙasarmu najeriya kawu bala ne a najeriya tafi kan mashin nasa bai tsaya ko ina ba sai gidan su yasmin don ya samu labarin ya umar baya kasar yana waje karatu shi a zatonsa duk sarki da ya yarima ne suka kai sa kuma suna sakar masu kuɗi sosai shi ne ya zo ya ce a yi duk yadda za a yi shi ma a ba shi shi amma fa a haukansa tun a sauran gida ya ga an saka tayis ga fenti an canza ƙyaurin gida ai a fili ya ce ai dole ma a bani kaso na wallahi don ba zan bar banza ba ko kuwa in ɗauki mummunar mataki kutsawa yi cikin gidan babu ko tsakar sai kawai ya hankaɗe labule yana harare-harare tamkar wani mahaukaci umma kuwa ita da inna atika da wata makociyarsu suna fira kamar daga sama suka kawo bala ya shigo gida tamkar zautacce cikin tsanarsa umma ta ce malam lafiya zaka shigo ma mutane gida ba ko sallama baka san gidan matan aure ba ne kallon ta yi sama da ƙasa a yatsine ba musayar kalamai na zo yi ni da ke ba haƙƙina na zo ki bani a matsayina na uba ga yasmin dan ba ke kaɗai za ki ci dukiyar ba ni ma a bani sona ko kuma wallahi ihun da ina atika ta kurma ne yasa ita yin shiru yana yin shiru cewa jama'a ku kawo agaji korto da rana kirikiri wayo Allah wayo ai sai kawo bala ya fara zara ido ganin za su ja masa shari'a ai da sauri ya baza babban rigar sashe ya bar gidan yana jin umma na cewa gobe ka amsa kiran alkali sa ya ji ya faɗi don ya manta da alkali ya hane su da zuwa gida. nan ya ja mashin ya bar unguwar inna atika kuwa cikin jin haushin kawo bala ta ce to in dai an yi bincike to mun zama masu shaidar ya zo har gidanki ya ci mutuncin ki a gabanmu kasancewar umma ta sanar da ita yarima zai zo ya sake bincike akan mutuwar mijinta nan umma ta ce eh na gode sosai don nima, na rasa ya zan ce masa ai gahar da kika masa hakan nan dai suka yi ta tattaunawa kan magana. bangaren yasmin kuwa ta saki jikinta hankalinta kwance ta yi kyau ta yi haske ba ta da wata damuwa aikin kawai ta ci ta kawai ta ci ta kwanta sai school dan in ta aje babin yarima a dozbin saboda baya nan tsakaninta kowa da kowa a cikin gidan zaman lafiya ta ƙara shakuwa sosai da amme in ka ganta suna fira ko kakanta ba za ta zanna da ita haka ba kan cinyar amme ne wurin masaukinta in suna tare ita ce sun shaku sosai wani lokacin a gaban ta yari mai ke kiran amme su gaisa da amme ta ce ko ta ba ta sai ta ce ai ba su daɗe da yin waya ba maryam salim muni da muni ba kowa sun shaku sosai da yasmin don su maryam da salim kai tsaye yanzu suke zuwa faɗinta su sha fira wani lokaci su yi ta bata labarin kirkin yarima da kuma yadda yake hukunta su in sun yi laifi a gidan ba ta cewa komai sai dai ta yi murmushi kawai amma a zuciyarta tana jin haushi sosai wani sa'in kuma a faɗin amin ake fira tare da amin twins kuwa duk weekend hanan ko direba ke kawo su gun yasmin har Amina na mamakin shakuwarsu da yasmin wannan kenan su bangaren yarima kowa, yarima ne zaune a wani park yana hutawa gabansa wasu turawa ne daga wani da gani masoya ne mace da namiji sai hira suke yi bai aune ba ya ga wata ta zo watsa wa saurayinta maltina a jikinsa tana masa bala'i a take yarima ya tuna da mara kunyar yarinyar ta watsa masa bijumik wato yasmin dan bai san sunanta ba mara kunya shine sunan da zuciyarsa take kiranta da shi tuno ɗan ƙaramin bakin ta yi wanda take murgudawa tana rashin kunya da shi a fili ya ce haba ai zan koma gida duk sadda muka sake haɗuwa da ke sai na fasa bakin tsiwar tashi ya tsaye don tafiya tunawa ya yi da rabonsa da ganin salma yau kusan 10 days ji yayi yana son ya je ganta taksi ya hau ya wuce can bayan ya sallame ɗan taksi ɗin ya wuce cikin gidan a falo ya ga babu kowa zama yayi yana tunanin ko tana toilet amma shiru ya kira wayar ta bata shiga tsaki ya ce to tana ina miƙewa ya yi don fita wata zuciya ta ce ka shiga ciki ka duba ka san ko ba lafiya ba in wani abu ba ya same ta ba kowa a gidan gashi kai Allah ya kawo ka da sauri ta wuce hanyar bedroom din da ya ɗauki hanyar bedroom din ta ya shiga yana zuwa ya murda kofar ɗakin Salma da ke zir zindir da ita abokan masha'arta suna kan bed suna ta aikaɗa baɗalar su son ransu ɗayan ta kama abin nan ɗayan ta haka dai ya sa ya ɗago da sauri by surprise suka ido hudu da yarima da salma ido hudu ido na kallon ido sauran kuma suna mata aiki salati kawai da inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kawai yake maimaitawa saurin juyowa yayi ya su baya don bai san baya san ganin su tsirara bai taba ganin tsiraicin ya mace ba cikin rawar jiki haɗe da faɗuwar gaba salma ta yi saurin zura doguwar riga ta kori abokan watsewarta da gudu ta fito don ta yare ma ya fita a hasale daidai gid ta gansa zai bude ya fita sai kwala kira take bai saurare ta ba ya bude gid zai fita ta yi sauri rike masa riga a hasale juyo haɗe da ɗauke ta da kyawawan maroka hagu da dama masu lafiya ya buge hannunta da ta rike shi ya nuna ta da yatsa cikin mugun tsananta ya ce ina so ki ɗauka ba ki taɓa sanin wani yarima a rayuwarki ba ko a hanya kika nuna kin sani wallahi sai na miki abin da za ki yi na dama na tsane ki bana na ƙaunar ki I hate you I hate you ko kaɗan na kuma gode ma Allah da ya tona asirin ki kafin na aure ki ran dan da bayan na aure ki na gano hakan hmm. sorry for yourself wallahi cikin kuka ta ce haba baby ka yi haƙuri me ya yi zafi haka kuskure ne kada ka mun haka ba tsakin da yi ne ya sa ta yin shiru miyo ya tsita ya ce wawu ya kaza ma jaka shaidaniya to ki ma sani da na aure ki wallahi gara na tabbata babu aure a rayuwata zan miki addu'ar shirya inda rabon zaki shiryu dama ni ba wani son ki nake ba balle ki wa zuciya ta lahani ke kika tura kanki gare ni dan haka yarima ba naki bane har abada a yanzu haka ina da mata a gida in baki sani baki sani sannan daga yau ba za ki sake gani na ba a gidan nan ke ke ko wani gumma kika gani wallahi kika nuna kin san ni hmm, kin san sauran a yanzu haka sai na je na yi wa jikina wankan tsarki saboda na shiga gidan da ke da najasa da kazanta hatta kayan da ke jikin in na cire su yanzu ne da saka su har abadin abada wallahi yana kaiwa nan ya tsaki haɗe da ficewa daga gidan ita ko gwiwa sake ta koma ciki sai dai ta sha alwashin ta koma najeriya sai ta bincike akan wace yake cewa ya aura sai ta mata hukunci ko sai ta yarima kuwa zai ɓace ya isa masaukinsa da ya shiga ya yi ta wanka kamar zai canza fatar jikinsa tsabagen takaici da bakin ciki bayan ya shirya ya zo ya kwanta rai babu daɗi tunanin irin wulakancin da ya wa yasmin kawai yake yi tunowa ya a face night ɗinsu ya yi mata mugu mugunta kuma ya same ta budurwa ya tuna irin wulakancin da kuntatawar da ya rika yi mata duk sai ya ji jikinsa ya yi sanyi duk sai ya ji tausayinta a fili ya ce anya ba haƙƙin yarinyar nan ba ne ke bina duk yadda salma halinta ya kasance ashe ita ba ba ta gari ba ce ba ta gari ce Allah na gode maka da ka bayyana mun abin da ke ɓoye lallai gara da na yi biyayya ga iyayena da yanzu ban yarda da wannan auren ba da na yi asara biyu o oh, lallai Allah insha Allah ba zan sake cutar musu da yarinya ba amma fa ba zan ɗauki raini ba domin in ta na ne zan mata hukunci haka yari mai ta tufka da warwara shi ɗaya daga bisani bacci ya yi an gaba da shi duk da dai na ga cewar binta haushin abin da ya faɗa take ji ko ba zai cutar da ita ba to ai mu ban san a daina faɗan saboda na ga kamar faɗan shi ke samun nishaɗi ko to yarima ne zaune yana ta shirye shiryen komawa gida najeriya saboda ya gama abin da ya kawo sa amma bai sanar da kowa ba yana so ya surprise ɗinsu ne kawai yana gamawa kai tsaye airport ya wuce bai daɗe da jirgin su ba ya tashi najeriya yasmin ce da maryam a pad ɗinta suna fira kawai ta ji tuna ta tuna da yarima gabanta ne ya faɗi da ta tuna tun da ya tafi bata gyara masa faɗinsa ba gashi yau ya fi trimon da tafiya ai da sauri ta kalli maryam ta ce mary bara na je faɗin yayin ku na dawo maryam ta ce to anti nan ta fice daga ɗakin ita ma yasmin fita ta ta je ta buɗe faɗin gun kayan sakawansa wanda yake ajiye na wanki ta duba ta gansu da sauri ta wanke su tas ta shanya sannan ta fara gyaran ko ina na faɗinsa bangaren yarima ko tun a jirgi ya kira sarkin gida ce kada ya sanar da kowa ya turo masa motoci a zo a ɗauke su yanzu a fata yana saukowa kuwa ya samu direba da gaɗinsa sun zo ɗaukarsa nan suka yi ta kawo gaisuwa haɗe da buɗe mota ya shiga aka jata yasmin kuwa ba su ta gama gyaran ko ina tula da ya rage da sauri ta kwaso kayan yarima ta aika aka kira sarkin gida ta ce ta ba su nan da awa ɗaya goge ya bata a kai faɗinta haka kuwa aka yi sadda ta gama komai ta turare ɗakin da fita ta samu har an kawo kayan da kanta ta ɗauko ta zo ta buɗe sitin ɗin kayansa don jerawa tsaye ta yi baki sake ganin lodin kayan yarima har ta fara jerawa ta ta ji fitsari da sauri ta cire gan ɗin da ke jikinta ya zamana daga ita sai wando iya gwiwa wanda ya yi bala'in fito mata da surar mazaunanta sai harvest ɗinta wadda ko cibiyarta ba ta rufe ba ta shiga talet bayan ta fito tana tsaye mayar da rigarta ta ci gaba da jera masa kayansa direba na yin fakin aka bude mai yarima ya fito kai tsaye fat ɗin an ya wuce ya same ta gide ana mata fifita ai da sauri tashi tana cewa a'a wa nake gani my son zuwan ba zata kama mana murmushi yarima ya rungume ta nan barori da kuyangu aka yi ta zubewa ana kwasar gaisuwa gun yarima da yi masa barka da dawowa gida lafiya amince ce ta kalle sa ta ce amma Yasmin bata sani ba ko? Ya tsane fuska ya ce eh bata sani ba. Ammi ta ce oh ashe ita ma baka gaya mata ba. To ka je ka watso ruwa ka zo ku yi lunch ko? A hankali ya ce to Amina haɗe da ficewa ya nufi faɗin sa cikin farin ciki. Yana zuwa ya murda kofar ba surprise ya ji ya ji kofar a buɗe wani kamshi ya dake hancinsa mai daɗi tamkar ya je garin Maiduguri. Da mamaki ya kutsa kai ciki. straight bedroom ya nufa a hankali ya bude kofar by surprise da ganta tsaye gun sik din kayansa tana shirya mata su wani irin tausayin ta ji a cikin karkashin zuciyar shi domin ya lura tana da biyayya duk da akwai ta da tsiwa gure ma jibgegen kogun ta ido yana kallo a zuciyarsa ya ce dama haka yarinyar nan take a take ji tsohuwar sha'awarsa ta motsa amma sai ya yi shiru yana so ya ga ta juya ko zai ga fuskarta Yasmin kuwa ba ta ma san da shi ba tana gama jerawa ta rufe kawai sai hancin ta ya jiyo mata kamshin turarensa da sauri ta juyo idanuwanta tsar cikin na yarima cikin tsantsar mamaki yarima ke kallon ke kallonta a sai na cewa me mara kunyar yarinyar nan ta zo min a ɗaki wata zuciyar ta ce ka san ko ita ce matar taka ko ta ce yasmin cikin firgita da ta ɗauki gan ɗinta don sakawa don ba ta yi tsammanin zai dawo yau ba tunani take yau ta faru ta ƙare ya ganta babu niƙab o oh, lalle amma to sai me in ma ya gane a shirye take da rama abin da ya mata ai shi ko yarima da yake dan duniya ne sai ya boye mamakin nasa na ganinta da yayi dan bai tabbata bai tabbata bai tabbata a cikin ransa ita ce ba amma bara ya mata wata tambayar ko ta nan zai gane in ita ce matarsa fuska haɗe wani kalle ta ce ke ke me ya kawo ki ɗakina cikin tsiwa ta ce to ba kai ne ka ce na rinka gyara maka ko ko baka nan ba a take gane cewa ita ce kenan shine ta ɓoye kanta tunda ta san ba ta da gaskiya haba shi yasa da ya kalli idanuwanta sai ga kamar ya san mai irin su ashe ita ce aiko yanzu ma ya fara hukunta ta ya tsine fuska ya ganin ta saka gan ɗinta ya ce ke kin gama ɓoye wannan ƙazamar fuskar take kin ɗauka ban san ke bace aka bani sadaka ai kyale ki nai naga iya gudun ruwanki naga iya guje gujenki to anya bintu ba ke ki gas <laughs> to ai ba ta kai hmm lallai kam murguda baki dai tace eh eh din sai ka ɗauki mataki a hasale ya gunta aiko ta kauce tana son gudu nan suka fara zagaye ɗakin yarima ya ga in bai yi da gaske ba ba kama ta zai ba sai na tare masa kawai ya kama ta ai sai ma ta raina shi in ma bai kama ta ba ai sai ta raina shi ko cikin zafin nama ina ta rota ya ta haɗe da wurga ta saman bed suka faɗa kanta cikin zafin nama ta mirgina gefe ya faɗa kan katifar haɗe da bige kansa aiko yasmin ta kwashe da dariyar mugunta haɗe da cewa alhakina ne kuma kai ne kai kai da Allah wallahi tsaki ya haɗe da fisgo ta yi mirgino ta ya dawo samanta da sauri ta rufe idan ta tana ture ta haɗe da sun kwatar kanta amma ta kasa cikin husky voice ya ce kin gama yi min rashin kunyar da dariyar kin san dama ina jin haushin ki ko kin mun Allah isa ko shiru ta ta ki bude ta ga hawaye har sun fara zubowa dan ta san sai ya sir da ita matukar ya kama ta a mamakinta ta ga yana kokarin cire mata kayan jikinta duk da dai abin da bai taba yi mata ba kenan duk lokacin da zai sex da ita da karfin tsiya ke, amma baya cire iya iyakaci ya cire pants cikin kuka ta ce don Allah ka bari wallahi na daina maka rashin kunyar kaji kai hakuri please ko sauraron ta bai ba da ƙarfi ya cire mata komai haɗe da jan bargo ya rufe su ya hau romansin ɗinta abin da bai taɓa yi ba a rayuwarsa ita ko rufe idanta sai kuka take tsayawa kamar gunki motsin kirki ta gagara sai hawaye kawai da ke ta zuba a fuskarta ya fi awa ɗaya a kanta sai da ya samu gamsuwa tukunyi sahirta mata amma yana jin zafin yadda duk sadda yake kusantar ta take wannan kukan da kamewa guda ko da ya tashi daga kan bed ɗin, tsaki ya haɗe da shiga toilet kai tsaye tana jin karar rufe kofar toilet din ta bude idanuwanta da ta tashi saboda yadda take jin zafi a kasanta a hankali ta mayar da kayan jikinta ta zo za ta fita daidai toilet ta tsaya da karfinta ta ce Allah ya isa mugu a zalimi kuma an ƙara cewa din Allah ya isa tana faɗin haka ta yi sauri ta kama fita kana kallon ta sai ka tausaya mata ta buɗe kafafuwa tana tafiya alamar ta sha wahala shi kuwa yarima sarai ya zita kofa kawai ya ce haba yarinya nan zan min maganin ki wallahi da ni kike magana yana gama shirinsa cikin ƙananun kaya sai wani ƙamshi yake yi na daban sajen nan nasa ya ƙara fito da kyawun fuskarsa kun dining area ya wuce ya fara lunch yasmin kuwa baiwar allah sai da ta shiga ruwan ɗumi ta gasa jikinta sannan ta yi wanka ta kwanta ta yi bacci bayan ta tashi ne ta yi sallar la'asar ta wuce faɗin ami ammi yarima kuwa yana gama lunch ya koma faɗin ɗin sai ya ɗauki laptop ya fara aiki kiran la'asar ya sa shi ajiyewa ya wuce masjid da ke cikin masarautar domin yin sallan farali ko da ya fito daga masjid fat ɗin ammi ya wuce don yana son ya sha fura mutuniyar tasa yana shiga ya ga kan yasmin bisa cinyar ammi kuma kanta babu ɗankwali ammi na shafa kanta da ta yi fakin ɗinsa ya yi layi layi baki baki kirin gashinta ɗayan gefen ammi maryam ce kanta kan kafaɗar ammi suna dariya ga salim tsaye gefen maryam yana tabara wai sai maryam ta tashi ya zauna cikin mamaki yadda asmin ta yadda yasmin ta shaƙu da ammi ya karasa falon da sallama a fatar bakin shi ai da sauri salim ya zauna dan yana mugun tsoron yarima hararansa yarima ya ce kai me kake a cikin mata ammi ta karba da cewa gun ammin sa zo. kofa haɗe da gallawa salim harara yarima ya ce ammi kin shugaba yaran nan da yawa fa wallahi duk sai na gyara muku zama kallon maryam ya ce da ga mata kafada da sauri ta janye kanta da ta'aza bisa kafadar ammi domin tana tsoron shi kamar rauta satar kallon yasmin ya yayi wadda a tsorace take don ta san ta masa laifi kuma amina lura da yadda ta tsorata don ta ga yarima yarima ya yi mamakin gashin kan yasmin kamar ba yar hausawa ba wannan gashi haka can kuma sai ya tsaki har ya fito fili har ammi ta yi masa kallon tuhuma da sauri ya ce ke wai ba na hana ki yawo babu dan kwali ba cikin mamakin karyarsa da bai taba baya jin kunyar yinta yasmin ta jawo dan kwalinta ta daura girgiza kai kawai Ami ta yi bata ce komai ba Maryam da Salim ma sun yi shiru don sun san abu kaɗan in ka yi to laifi ne a gun Yarima Yarima kuwa tuna waye da Allah ya isa da Yasmin ta yi masa wani murmushin mugunta ya haɗe da miƙewa tsaye ya kalli Yasmin da kanta ke bisa cinyar Ammi ya ce ta son mu je in baki tsarabarki. Ammi kuwa har cikin ranta ta ji daɗin hakan kallon Yasmin ta yi ta duk ta wani ruɗe ta ce Yasmin baki ji abin da mijin ke ce ba ne? Cikin ɗan tsoro ta ce ka je gani nan zuwa wani haushi ya ji tana masa musu a gaban yara a tsawace ce za ki zo mu je ko kuwa harara da amme ta masa ta sa shi shiru bai karasa abin da zai ce ba Sun sun sum yasmin ta tashi ta bi bayansa yasmin na fitowa ta je an fincikar mata hannu ashe yarima ne ya laɓe yana jiranta ƙoƙarin ƙwacewa take amma ya ƙi sake ta harara ta galla masa haɗe da cewa malam ka kuwa ina zama na zaka wani kira ne muɗe mata hannu ya ce ban sani ba mu je ki karɓi hukuncin ki ba Allah ya saki kamin ba ko mm, wallahi ki shiga hankalin ki da ni cikin jin zafin murde mata hannu da yayi tace please sake ni sai mu je an kya sake ki ya kalle ta cikin ba da oda ya ce oya to mu je ganin babu wasa fuskar sai ce ta yi shiru fuskar ta ɗaure gashi ya ki sake ta a haka suka nufo fat ɗinsa in ma ya ga mutane ko a jikinsa baya jin komai idan an gan shi rike da hannun matarsa kan kujera ya zauna hade da sake mata hannu fuska daure ce waya zo ki tsallen kwado zaro ido ta haɗe da cewa what ya ce yes ko ba za ki bane cikin tsiwa ta ce eh ba za a yi ba na fi ƙarfin haka wallahi kai kai da Allah ka zauna kai ta cin zalina ta faɗa haɗe da jin doguwar tsaki cikin mamaki haɗe da jin haushinta ya ce ni kike wa tsaki ta ce eh an yi sai ka ɗauki mataki da ya dace a hasale ya miƙe kafin ta alce ya rike ta har ya ɗaga hannu zai mare ta ko me ya tuna aho sai dai na ga ya fasa ya ja tsaki haɗe da cewa ni abokin wasan ki ne yaushe na fara wasa da ke ne anya bintu ba ke kika kama nun shi ba dan yadda na ga zuciyar nan fa ya mare ta bel ɗin da ke ƙugunsa ya fara ƙoƙarin cirewa da sauri yasmin ta ce me za ka yi in ka cire ba tare da ya kalle ta bai ce abin da na yi ɗazun ko za ki hana cikin muryar shagoba ta ce ayya wallahi na bari kaji ba zan sake maka rashin kunyar ba dan Allah kada ka yi min komai wallahi bana so hararanta ya ce stupid girl kawai oya ta shi mun tsallen kwado ko kuma na sake maimaitawa yanzu nan haka kuwa aka yi tana hawaye tana tsallen kwado tun tana na marmari har ta fara galabaita shi kuwa ya rima latsa wayarsa kawai yake bai ma damu da ita ba zuwa can ta saki ƙara haɗe da faɗuwa ƙasa wanwar da sauri ya kalle ta wani yatsa na fuska ya ce sai ki tashi ki je ciki duk ranar da kika samu kika sake min Allah ya isa sai na yi miki abun da ya fi hakan wawu ya kawai ba ta ce komai ba ta fita da ƙyar take tafiya saboda ji take ta na mata ciwo tamkar tana fita kuma duk sai ta ji gaba ɗaya abubuwan da ƙyar take jan kafanta tana fita shi ma ya ji babu daɗi ganin tana kuka kuma bata ce komai ba tashi ya ya wuce tare da arwala magariba Yasmin kuwa cikin mugun tsanarsa ta nufi fat ɗinta, ta sa ruwan zafi ta gasa cinyoyinta, ta yi sallar magariba tana nan aka yi isha'i bayan ta yi ko abinci bata ci ba ta kwanta da alkawarin ɗaukar fansa in Allah ya kai mu gobe cikin masu aron rai. Ammi kuwa ganin Yasmin shiru ya saka ta ta tura Salim ya duba ta a fat ɗin Yarima, ya ga tana can, in tana can ya kyale ta, in ba ta can ya kira ta, aiko ya je a window Salim ya ga yadda Yarima ya saka Yasmin tsallen kwaɗo. aiko ya je ya sanar da umma ranta ya ɓaci sosai Anna gama idar da sallan isha'i ta nufi faɗin Yasmin har bedroom ɗinta ta je ta same ta kwance duk da Yasmin ɗin ta ɓoye damuwarta amma kallo ɗaya Ami ta yi mata ta gane bayan sun gaisa ta tambaye ta da gaske Rima ya saka ta tsallan kwaɗo kawai sai kai kawai Yasmin ta tuna yadda ya kare su a kotu ai ita ma ya kamata ta kare shi nan ta ce a'a wasa ne suke shine ta duka amma bai saka ta ba cikin mamaki amma ta ce to shikenan suka yi sallama yarima kuwa cikin ransa bai ji daɗin abun da ya wa yasmin ba faɗin amma ya wuce kila ma tana can wata zuciya ta ce masa yana zuwa ko gaisawa ba su yi ba amma ta zayyane masa yadda salim ya faɗa mata da yadda yasmin ta ce mata haɗe da cewa me gaskiyar magana <clears throat> shi kuwa yarima ya yi mamakin yasmin baiwar allah wato ta ji maganar da ya gaya mata akan kada ta kai ƙararsa gun iyayensa da wata ce ko da ya ko da ya faɗi wannan magana sai ya sai ta kai ƙaran idan har ya yi magana ta ce ai tambayin ta aka yi a hankali ce eh umma wasa ne muke kila autanki bai lura da kyau bane zai zo ya haɗa ni da ke mummushi ta ce ai gaskiya ya faɗa dan bana so ka ci zalunta dan wallahi ka dace mata ka dace da mata mai biyayya yarinya mai hankali mai natsuwa yarinyar nan ba ta taɓa yi min musu ba ko gaddama duk umarnin da na bata bi take yi shiru yayi yana jin wani irin tausayinta duk da sai ya ga bai kyauta mata ba kuma ai shi ita ke ja tana masa rashin kunyar sallama yawa wa amma ya tafi sa ya kwanta washe gari yasmin ce ta fito daga toilet daga ita sai tawul wanda ko rabin cinyoyinta bai rufe ba ta tsaya a gaban direshin miro tana taje gashin kanta ji ta an murɗa kofa tana juyowa ta ga yarima daga shi sai farar jallabiya a jikinsa bata ce komai ba ta ja hijabinta ta rufe jikinta ganin yadda ya tsare ta da idanuwansa tsaki ya ce ke me na wani rufe jiki me abin kallo a jikin naki a yatsine ta jefe shi da wani mugun kallo haɗe da cewa abin ganin ka gani shi yasa da baka ganni ba da baka ganni ba da ba za ka ce me na rufe ba kuma dan Allah in kana da zuciya daga yau kada ka sake kusanta ta tunda babu abun gani a jikina mamakin ta kawai yake ya ma rasa me bai ce amma sai ya basar haɗe da cewa o oh, ai an me zaki gaya ma wannan ita ke turo ni amma ni ba zan yi musu da ita ba abin da ya kawo waki abin da ya kawo ni nan gurin ki je ki haɗa min ruwan wanka zan je na gaida su ammi da mai martaba in na dawo baki haɗa min bakin san sauran ke ma yana faɗin haka fu ya fice tsaki ta yi ta ce ba zan haɗa ba ka kashe ni in ka tashi can kuma ta yi shiru da sauri ta ce yes hakan ko zan yi in rama abin da ya min ko da sauri ta saka dogon riga ta fito ta nufi kicin da sauri ta duba gun cefa ne wanda aka yanka babu ɓata lokaci ta wanke bata tace ruwan ba mm, bata abin nan na ruwan ta tace ruwan da rariya ta samu ɗan ƙaramin boke ta juye sai murmushin mugunta take ta wuce faɗin yarima tana zuwa ta wuce toilet haɗe da masa haɗa masa ruwan wanka haɗe da juye ruwan da ta wanke na cefane cikin ruwan da sauri ta fito ta wuce faɗin don ta shirya ta yi tafiyar ta sukul in ma ya gane ita ce to ai ba zai same ta a gidan na har ya rama yarima ko yana dawowa daga gaishe da iyayensa ya wuce toilet ya shiga cikin bahon wanka ya fara watsawa jikinsa ruwa zuwa fuskarsa ai a razana ya bari sakamakon yajin da ya ja fuskarsa da idanuwansa ai sai ya ji gaba ɗaya jikinsa ya ɗauka da zafi da radadi cikin firgita ya fito daga cikin bahon wankan ko ina jikinsa ya ji yaji yake ji ga raɗaɗi kamar ya ihu gashi ya kasa ya buɗe idanuwansa bai yi aune bai bigi bango bai san sadda ya saki ƙara ba a zuciyarsa kuwa yana tambayar kansa me ke shirin faruwa ne da ni dafe kansa yana jin yana sara masa dan ya bugu sosai lalabe ya rika yi har ya iso gun tafe ya kunna da sauri ya fara wanke fuskarsa amma bai daina ba cikin dauriya ya bude idanuwansa da suka yi jajir ya ɗauko sabili ya saɓe jikinsa ko ina da fuskarsa amma bai daina jin zafin da ba ya dai rage tunawa ya da yasmin ce ya ce to ta haɗa masa ruwan wanka wato ita ce ta yi masa hakan lallai yarinyar nan ta tsane sa da yawa ta iya ramuwar gayya amma za su haɗu ne da ita haka ya ta tunane tunane da jin haushin yasmin har ya fito daga wankan amma jikinsa bai da normal bai dawo normal ba a fili ya ce amma yarinyar nan ba ta tausayi ko kaɗan amma za zan kama ta yau to ɓangaren yasmin kuwa tana zuwa sukul da ta tuna yarima sai ta yi ta dariya suranta tana hango yadda zai rika rangaji yana rawa bata dawo gida ba sai gab da Ba da yake ta san bata da gaskiya sai ta rufe fat ɗinta sai da aka yi shayi sannan ta nufi fat ɗin ammi bayan sun gaisa ta zauna suna fira kamar daga sama sai ga yarima ya shigo da sallama a bakinsa ya zauna suna gaisawa da ammi yasmin ko kamar ta tura ta zura a guje dan tana gudun kada ya ce ta tashi su je ai bata gama tunani ba ta ji ya ce baby ashe kina nan kika banne ni ɗaya to zo mu je mu yi bacci bacci nake ji zaro idanuwa kawai yasmin ke yi cikin ina ta ce mm, mm, ni dai ka je za mu yi fira da amina ammi da ke ta fama murmushin jin daɗin yadda yarima ya fara son matarsa har sun fara saba ta ce oh ni babu ruwana ba zan shiga tsakanin miji da mata ba ki mijinki sai da safe cikin shugabar da yasmin bata san ta iya ba ta ce please yaya ka ji gani nan zuwa shi kuwa yarima mamakin jin ta kira sa da yaya yake ya san pretending ne kawai take yi kamar yadda shi ma yayi amma har a zuciyarsa ya ji daɗin yayin da ta ce ina ma ta rika kiransa haka ga shugaba da ta fara kamar kar daina fita ya yi haɗe da cewa wato firan sirri za a yi ba a so na ji ko to na tafi ya fice girgiza kai amita ta ce oh yasmin ni na lura da kamar ma mugun tsoron mijin na ke ko a hankali ta ce a'a ammi ammi ta ce to tashi ki je gunsa kin ji yata jiki ba kwari ta mike don tsoronta kada ya yi irin na jiya ya laɓe ai ko hakan ta kasance tana fita ta biyo ni korido wanda sai da ta sada ta tana shiga kawai ta ji an kama ta an rufe mata baki juyowa za ta gani sai ta ga yarima ne cikin tsorata ta ce me haka wai bai ce komai ba ya ja hannunta da karfin tsiya tana turjewa amma ya ƙi sake ta faɗinsa ya nufa da ita a take jikinta ya fara rawa don ta san mai ta sai dai Allah a hankali ta ce please ka yi haƙuri wallahi na bari tsaki ya yi haɗe da ma maka ta saman bai ce ai da ma haka kike cewa kin bari amma gobe ki kara gara ma ki yi shiru don yau hukuncin ki sai na kwana ina yin sir da ke kafin ta ce wani abu ya afka mata ya fara romansin ɗinta ta ko ina a zababe ita kuwa ta shiga aikin nata wato ture shi da kuka amma bai ma san tana yi ba ya ci gaba da ko ina yi mata yake yi kawai komai ma yi mata yake yi aikinsa kawai yake a haka ya yi ta abin da ya ga dama da ita har ya samu dai ya shiga yana shiga ya ci gaba da aiki a hakan nan har ya samu natsuwa a sannan ya lura da yadda take kuka kamar ranta zai fita wani zafi ya ji a zuciyarsa don yanzu mugun jin haushi yake in zai kusance ta ta ka masa wannan kukan sai ka ce wadda suka aikata aikin asha wata zuciya ta ce masa kila din ta tsane sa shi yasa doguwar tsaki ya ja haɗe da shigewa ta yana shiga ta tashi ta wuce fat ɗinta don ta jikkatu a hannun yarima Shi kuwa Reɓace ya shirya ya kwanta abinsa har bacci ya awon gaba da shi. Yasmin kuwa ta ɗauki niyyar ramawa amma ta bari sai gobe bayan ta dawo daga sukul don gobe da safe za ta tambaye sa ta je gidansu tun da sadda ta zo gidan ba ta taɓa zuwa ba sai dai waya da ummanta. Washe gari bayan ta gama shiryawa ta saka niƙab ɗinta ta nufi fat ɗinsa. Gaban miro ta same shi yana fesa turarukansa a dakile ya amsa sallamar sallamarta saboda har yanzu haushin ta yake ji. A hankali ta ce dama dama in in na dawo daga school zan je gida tunda na zo tunda na zo ban taba zuwa ba ai ya ne ce ke ke baki iya gaisuwa ba ko kin wani kamawa kina cewa dama dama baki ma san sunan ba ko to tunda baki san sunana ba ba za ki kira sunana ba ki fasa zuwa cikin marere cewa ta ce please kaji ka bar ni tsaki ya ce ba za ki je ba a hankali ta ce in na ce maka yaya ba laifi ai a take kansa ya wani fashewa cikin kasaita ya ce in za ki iya ba damuwa ya faɗa haɗi da taɓe baki a sheƙe yasmin ta kalle sa sama da ƙasa ta ce neva wallahi na kira ka da hakan har ka fara jin daɗi to ko baka samu to ko baka samu ba ba za a kira ba ta faɗa haɗi da galla masa rara ai a fusace to ba za ki je ba stupid ke kawai ai ke ce da tura kai kin wani shigo min ɗaki waya get out get out of my room bata ce komai ba ta fita amma ta sha alwashin sai ta je ko ta halin kaka faɗin amita zai ta faɗa jikinta tana kokan shugaba haɗe da cewa ai gida take son zuwa yarima ya hana ta nan amita kira sai yana ɗagawa ta ce oh wai me ke damun ka ne son ka saka ta a damuwa ba ka ganin bata taɓa zuwa gidan ba tunda ta zo fa bata taɓa zuwa gidansu ba a hankali ya ce ayya ammi wasa fa nake mata ta je shi kenan murmushi ta yi ta ce to Allah ya yi maka albarka ta kashe waya haɗe da kallon Yasmin ta ce to yar ammi ki je wasa yake miki ai na san ba zai hana ki zuwa ba to ta ce suka yi sallama ta fita yarima kuwa sai sauri yake ya zo faɗin ami gaishe ta ko zai gaishe min amma yana zuwa ya ga wayan bayan sun gaisa ami ta kalle sa fuska babu walwala ta ce wato kai baka san abin da ya dace ba ko a hankali ya ce mene kuma ami ta ce rashin zuwa ko gaida mahaifiyar yasmin mana shiru yayi bai ce komai ba ami ta ce to gobe tun da lahadi ne zan saka sarkin gida ya kai ka gidan ka gaishe da surukar taka dan ba dan yasmin ba dan baban ne kan ya riga da ya rasu saura mamanta ne kawai ta rage wani tausayinta ya ji ashe ma ita mareniya ce a hankali ya ce to Allah ya kai mu suka yi sallama ya fita Yasmin kuwa sai gurin karfe biyu da rabi suka gama lectures nan direba ya dauke ta sai gidansu bayan ta fito daga motar ta ce masa ya dawo karfe hudu ya dauke ta tun a sauran gidansu ta ga canji da irin gyaran da ya Umar ya faɗa mata yayi cikin murna ta yi sallama umma da ke ɗaki ta fito jin muryar auta ta da guddu yasmin ta je ta yi hogin ɗinta suna murnan ganin juna suka shiga ɗaki nan fa yasmin ta yi ta ma umma fira da shagabarta sannan ta ci abinci umma ta yi ta mata nasiyar zaman aure da yin biyayya ga miji suna nan aka yi kiran sallar la'asar nan yasmin ta yi ta sallah umma ta bata wani magani kala uku wai na zafi ne ta riƙa sha da madara da kuma wani na ruwa a jarka yasmin ta ce to ta gode in ta yarda da maganin na zafin ne kun ga ai ina ga to dalekam nan dai direba aiko ta je sallama suka yi da umma ta ba ta daddawa kuɓewa busasshiya kuka man shanu da dai sauransu ta ce ta kai ma'ami ko da suka isa gida yasmin faɗinta ta wuce ta je ta shirya cikin riga da suke na pink lace ta yi masifar yin kyau ga maron ɗin lipstick ɗinta ta shafa sai kamshi take ta nufi faɗin ami bayan sun gaisa ammi sai masha Allah take cewa a zuciyarta dan babu ƙarya Yasmin ta yi kyau sakon ummanta ta taba ammi nan ta karba cikin jin daɗi tana godiya babu jimawa yari mai shigo dan ya shafura kawai ya sami Yasmin a can bayan ya gaishe da ammi ya kalli Yasmin cikin pretending ya ce oh baby shine ba za a mun magana ba ko wato ɗazun na yi laifi ko to a yanzu kin je kin gaido ta ai turo baki ta ta ce ni ban hakura ba mun bata murmushi ame ta cikin jin daɗin yadda suka fara son junansu ta ne dai babu ruwana ni ƴar kallo ce shiru ta yi sakamakon yaya sagir da ya shigo ɗakin dan ɗaɗan ɗakin hajiya rahama wanda ke amerika karatu hogin ɗin ammi yayi suka gaisa ya dawo hogin ɗin yarima bayan sun gaisa ya zauna yana tambayar umma su teens hanan idanuwansa suka hasko masa yasmin wow kawai ya ce a zuciyarsa ya kure ta da idanuwa don shi ma ba laifi gai ɗin ya haɗu a hankali ya ce yasmin ta ce ina wuni yaya ya hanya dan dan ta tsargu da kallon da yake mata shi ko ya rima kafe su yayi da ido yana jin wani haushi da bai san me ma ke nufi ba murmushi sagiri ya ce wow she is very beautiful haɗe da kallon amma ya ce ina kika samu wannan bebin murmushi amma ta yi ta yi saurin cewa ai antinku ce yasmin matar yarima ka san kana can aka yi auren don umma ta lura da yadda yanayin yarima ya canza shi yasa ta yi saurin sanar da sagir kowa ce ce yasmin tashi yarima ya haɗe da daƙewa ya saki murmushi ya haɗe da miƙa wa yasmin hannu ya ce bebi zo mu je mu yi wanka kin ji maƙi ka faɗa ta yi ta ce ni dai girgiza kansa ya ce in ba za ki zo ba ba zan sake goya ki ba dan ware ido ta yi kamar da gaske ta ce mm sorry mu je amma za ka goya nin kaji ko ta faɗa cikin muryar shagobar da bata san mata iya shi ba sagir kuwa cike da tsantsar su da yadda suka birge shi yake kallon su yana cewa a ransa Allah ya sa minal ɗinsa ta ruka masa haka suna soyayyarsu don bikinsa bai fi sati uku ba dan gaskiya burodinsa ya yi sa'a da ya samu wannan zuƙeƙiyar yarinya an ko cikin kunya ta kalli yare maganin zai kama hannun yasmin ta ce oh sun yanzu ka zama mara kunya ko sun saka ya ce to ammi ki ce ta tashi mu je ko tashi yasmin ta ce to muje, tana murmushi shi ko sage kallon amiya ya ce bara na shiga ciki nan suka fito da su yarima suna fere kowa ya gun da ya nufa suna shan kwana yasmin ta kwace hannunta bai ce mata komai ba ya ja ta suka shige faɗinsa kayan sa ya fara kokarin ragewa tuni yasmin ta fara zara ido cikin tsawa ya ce dalla malama ki je ki haɗa min ruwan wanka kin ɗauka wani abu zan miki sum sum sum ta wuce tulai bayan ta haɗa ta fito fuska a sake dan har ta tuna muguntar da za ta masa daga shi sai boza a jikinsa kallo ɗaya yasmin ta yi masa ta ɗauki kanta don ba ta taɓa ganin namiji babba haka ba ko ya umar a gidan kwana yake wanka kuma shi ma yarima ba ta taɓa sa babu kaya ba don duk lokacin da zai kusance ta idon ta a rufe yake duk sai ta ji tsoro nufote ya ce ne kika je kika haɗa ni da amiko ya faɗa haɗe da matsawa gab da ita kamar zai rungume ta cikin tsoro ta kafe kirjinsa da gashi ke kwance baƙi kirin tana mamakin ganin jikinsa a muɗe kuma duk gashi cikin shugaba ta ce to ba kai ne ba ka ki bari na hannu ya sa ya dan murda mata baki yana kallon ta don yau ta masa kyau sosai fuska a daure ce daga yau na sake ganin ki faɗin ammi babu a kyabba a jikinki ni da ke ne ya faɗa haɗe da murda mata kunne yar ƙara ta ta ce to please sake mun kunne kaji sake ta cikin wani yanayi ya faɗa toilet din yana shiga ta koma faɗinta kicin ta wuce gun da ake ajiye kayan miya gargajiya ta bude haɗe da ɗauko yauɗo ta fito tana dariyar mugunta cikin wani kof ta zuba haɗe da zuba ruwa ta je daidai toilet ɗin da Yarima ke wanka ta zuba a bakin kofar. Da sauri ta fito haɗe da tsayawa a bakin kofar ta laɓe ta tana hango toilet ɗin a jikin ƙyauren ɗakin. Bayan 'yan mintuna Yarima ya fito ɗaure da tawul a kogunsa ga wani a wuyansa don goge jiki kawai ya aza kafarsa akan ruwan yaɗo da Yasmin ta zuba. Ai wani su fu tik ji kake tim rum ya rima kansa ya bugi gaban gado tsuliyansa ya bugu da ƙasa ƙafafunsa suka ware ƙar wahala ya sa shi ya saki ƙaran da bai da niyya zaro ido ya gani ya ne a take ya gano yasmin ce ta hakan ya salam kawai ya ce haɗe da cewa anya yarinyar nan ba kashe ne za ta yi ba ganin ko tashi ya kasa yi jikinsa ya bugu ƙarar buɗe kofar ce ya sa shi juwa yasmin ya gani tana kyarkirewa da dariyar mugunta har shirya ta fito shagalaye da kallanta jiya ta ce o oh, su ya rima an faɗi to ina kasai ta take hmm, lalle kan yau kan abun kallo ya samu hmm, wallahi na so a ce a gaban ku yango ne da barori su ganka a ƙasa ai da na sani ma da na yi maka bidiyo ta faɗa haɗe da yi masa gwalo yi yayi kamar zai tashi ai da sauri ta arce dariya ya dan ta bashi dariya dan ya lura akwai ta da tsoro da zan faɗa kuma a fili ya ce lallai yarinyar ni da ke kike za mu haɗu gobe da kyar ya tashi ya shirya ya wuce masjid bai dawo ba sai bayan isha'i faɗin amme ya wuce ko dan ya ga yasmin amma babu alamarta daga bisani suka yi sallama ya wuce faɗin sai je ya kwanta dan akwai inda yake son zuwa gobe kuma ya je ya gaido mahaifiyar yasmin yasmin kuwa da yake ta san bata da gaskiya ana yin magariba ta sallami gunta ta garke faɗinta da kwaɗo ta yi kwanciyarta tana tunanin yadda za su kwashe gobe da yarima washe gari da wuri yasmin ta shirya bayan sun gaisa da ami ta wuce school yarima kuwa har faɗinta ɗinta ya je ya ga koyangunta suka ce ba ta nan tana school kofa ya haɗe da tafiyarsa don ya gaido ammi da misalin karfe sha biyu yarima ya kira sarkin gida suka same shi a ofis shi da direba nan suka nufi anguwar su yasmin suna cikin tafiya wayar yarima ta yi ƙara har ya ki ɗagawa can kuma ya ɗaga don nan ba ce bayan ya yi sallama mai kiran ya ce yalla boy filis ku yi bincike akan alhaji jamilu bushasha wallahi yanzu ina zaune yaransa suka wuce da mota har da yara biyu da gudu a hankali ya yi mai ce oke zan yi bincika yanzu nan ina da wani uzuri bai rufe baki ba ta gilas ya hango wata mota ta wuce a tsiwace da sauri ya ce wa direba ya bi motar aiko nan suka ci gaba da bin motar suka ga ta bi wani hanya don babu mutane sosai a hanyar daga nesa yarima suka yi fakin kawai ya ga alhaji jamilu ya fito daga cikin ciyawu ya karbi yara biyu sai kuka da ihu suke kawai ya ga haske ya wulla yana dagowa suka yi fo'ai za yarima cikin rashin gaskiya haɗe da faɗuwar gaba ya fara inda inda da cewa wai su mayar da yaran tun da ba a eh, iyayensu ba yarima kuwa kaf yana ganin su kuma ya yi musu fik kala kala da kyamararsa alhaji jamilu ya saki yaran hankali tashe shiga motarsa don neman mafita tun da yarima ya gan shi yaran su yarima suka ɗauka haɗe da tambaye su anguwarsu suka faɗa suka faɗa harkan yarima ya kai su ya karɓi numbanta iyayensu akan zai neme su su yi magana yanzu yana sauri ne a cikin motar ya kira mutumin ɗazun ya ce ai ya ga yaran ya maida su gun iyayensu nan yarima ya ce ya zo gobe ana son zai yi magana da shi a ofis ɗinsa nan suka ɗauki hanyar gidan su yasmin tun a hanya yarima ke yin mamakin ganin anguwar don shi a zatonsa Yasmin sai a kwatas ba irin wannan anguwar ba don yadda ya ga ta haɗe da yawa bayan sun yi fakin sarkin gida ya nuna masa gidan yayin da shi da direba suka tsaya waje nan yarima ya tura wani yaro ya ce ga ashman nan mijin yasmin zai shigo nan yaron ya dawo ya ce ya shiga tun a soro yarima ya fara tausayin su a zuciya sai ce o ashe dai talakawa ne amma kuma yasmin ba ta son abin duniya ni ko na ce hmm, da da ba a gyara gidan ba ne ka gan shi fa sallama ya babu kowa a tsakar gidan fes ko ina na gidan kalkal tayi tsin an wanke ya yi fes a zuciya sai ce ai dama yasmin na da tsafta ashe agun ummanta ta gado jin muryar umma yayi tana amsawa haɗe da cewa ya shigo cikin mamaki ya shiga zuciyarsa yana cewa kadda a ce wannan ce mahaifiyar yasmin kuma yasmin ce ya kare a kotu bai nuna mamakin a fuska ba cikin fara'a ya shiga haɗe da dukawa har ƙasa ya gaishe da umma ta amsa cikin kula da ƙara yi masa godiya Sun ya ce amme da yasmin na gaida ita ta ce tana amsawa ai je yasmin ɗin ta zo ya ce e, ai da tare za su zo wani aiki ne ya rike shi ya faɗa yayin da yake kallon fik ɗin ya umar da ke makale da bango a hankali ya ce umma wane ne wannan Mamushi ta ce umar ne yayin yasmin baya nan yana karatu ya ce masha Allah inda ya tuna yasmin na masa raki in har ya zo zai sadu da ita shi take kira bayan shiru ya ratsa tsakanin su yarima ya ce umma ina son sanin labarin mutuwar baba tun daga ana gobe zai rasu zuwa yanzu umma ta ce to ya ce bayan shari'ar bala ya zo nan ta sanar da shi yadda suka yi da ihun da inna atika ta yi masa yarima ya ce gud gara da ya zo suna nan ta nan haka ma ya zama shaida amma ina son ganin foton baba to umma ta ce ta shiga kurya babu jimawa ta fito da foton baba ta ba mai rima Kure fik ɗin ido yayi dan tabbas ya san abban su yasmin sai dai ya manta inda ya san shi kuma ya san sa da dadewa nan umma ta yi ajiyar zuciya ta ce ana gobe zai rasu ina zaune ina tankaɗe garin to da maraice ya shigo cikin wani yanayi kallo ɗaya na masa yana na gano yana cikin matsala ɗaki na bi shi ina tambayar sa me ke faruwa ya ce babu komai kafin ne magana bala ya shigo babu ko sallama a fusace kamar zai ture ni ne saurin bashi hanya yana cewa ina amadun yake ina yake ina amadun ni za ka gaya wa magana saboda na nemi taimakon ka tozarta ni cikin mutane baba bai ce komai ba kansa doke fa bala ya haɗe da cewa za ka ga abin da zai biyo baya yana faɗin haka ya saurin fita daga gidan Umma ta ci gaba da cewa nan na tambaye shi me ya haɗa su don shi mutum ne mai haƙuri da juriya. Bala na kuntata masa amma sai ya haƙura. Nan Yasmin take ce min wai shanu guda biyu da nake yake kiwo. Nan yake ce min wai shanu guda biyu da yake kiwo za a bashi ya sayar ya yi aure wanda ko ya yi auren ma kwanaki kaɗan yake sakin matar. Shi ne na nuna masa illar hakan. Ai koye ta masifa ai ni mijinta ce shi yasa duk an shanye ni duk abin da aka faɗa shi nake sai na rabu da shi na dawo gida shi ne fai biyo ni ta ce ni to daga nan dai na ce Allah ya kyauta a cikin dare gurin karfe uku da wani abu na jin motsi da ƙara sai na fito jin motsin daga ɗakinsa sai na nufi can daidai kofar na tsaya na ji abban yasmin na cewa da kai za haɗa baki amon haka ka ci amanar zumun daidai iya nan na ji ina shiga ɗakin muka haɗe da wasu su biyu fuskar su a ɓoye suka bi gefe na da gudu suka fita na yi saurin karasowa ciki kwance na same shi cikin jini yana son gaya mun ko su wane ne amma rai na ƙoƙarin fita kalmar shahada na yi ta maimaita masa yana amsawa ya faɗi rai halinsa umma ta faɗa yayin da hawa yake zubowa a fuskarta don ji ta yi mutuwa ta dama ta sabuwa dal yarimu ma kuwa ya tausaya musu daurewa kawai yake amma har idanuwansa sun yi ja sai yana ƙare ma hoton kallo tare da falon umma ta ce da safe ni da umar muka sanar da makota wasu da yawa sun so a yi bincike amma sai bala ya zo yana wani hawa ya mu bari Allah mu bari ga Allah tun da dai ya riga da ya mutu shi kenan. ba don mun so ba ni da yara na muka bar wa Allah nan ta sanar da shi gadon su da ya kwace gaba daya ajiyar zuciya ya rime ya ce ai umma ke a tunaninki na cikin zuciyarki wa kike zarga akan kisan abba duk da ba kya da tabbas amma kin san zuciya da sake-sake umma ta ce wallahi bala na zarga Yarima mai ce good ni ma shi na zarga saboda alamomi sun nuna hakan yanzu in son ina son zuwa gidan na Allah din yanzu akwai wasu tambayoyi da zan masa wanda ta nan ma za mu ƙara kafa hujjoji masu ƙarfi umma ta ce to nan ta kira inna atika ta ce a turo mata ya haya yanzu in yana gida bayan sun gama wayar ta kalli yarima ta ce ga yaro da zai kai ka nan zuwa ya ce to nan ya fito da wata na'ura kamar rediyo ya mika wa umma ta karɓa ya ce duk sadda kawo bala ya zo gidan nan ki tabbatar kin fito da ita kin saka a hijabin ki sannan ku yi magana ya faɗa haɗe da nuna mata wani gefe ya ce nan za ta latsa in sun gama ta sake latsawa umma ta ce to haɗe da godiya da saka ma yarima albarka a daidai nan yahaya ya shigo nan umma ta sanar da shi gidan kawo bala zai kai yarima ya ce to haɗe da kai gaisuwar sabon yarima suka fita sai godiya da saka albarka umma ke yi mishi sai bayan sun tafi ummata lura da raɗara ɗan dubu guda biyu eh, bandir guda biyu da ya aje bandir bandir yarima ya aje kirgiza hmm, kai kawai ta ce ba sa gajiya da hidima daga shi har iyayensa to lallai ga amma da gani wallahi ba zan karɓa ba abun ya yi yawa a kofar gida kuwa yarima ya samu sarkin gida da direba suna jiran sannan shi da yahaya suka shiga haya ya ji da suka ji anguwar ya nuna musu gidan suna yin fakin a gaban gidan kawo bala ya rima ya ce wai haya ya ji ya yi masa sallama da kawo bala nan sarkin gida ya fito da wata kujera ya rima ya zauna mutanen anguwar sai kallon su ake a daidai nan ya haya da kawo bala suka fito daga gidan bala wani mummunar faduwar gaba kawo bala ya ji sakamakon ganin ya rima hakimci akan kujera a gaban gidansa tambayar kansa yake mai yaron nan ya zo ne magunsa wata zuciya ta ce ka san ko gaida kai ya zo yi a matsayin ka na sa girgiza kansa ya ce akwai wata dai a ƙasa bunyari mai isa babu ko sallama kai tsaye ya ce yaro lafiya mai ka zo nema a gona yari mai murmusawa na kasai ya ce ni ni ko ni ko na zo neman babban abu kuma muhimmi a gunka a kagare kawo bala ya ce ina jinka yari mai kafe shi da ido yana nazartarsa don har ya gano wani abu a tare da shi a hankali ya ce shekara biyu da suka wuce kaninka ya rasu ko a take wata zufa ta yanko wa kawo bala ya ce eh menene na tambaya wanda ya mutu ai ya mutu ya riga ya mutu ba amfanin tunawa da shi yari mai daga kafaɗa ya ce a ganin ka kenan dan ni yanzu ma a gona mutuwar take sabuwa kawo bala ya ce to me kake nufi dan haka dan uwana ne ni ke da iko akan komai kuma tun da iyalansa sun ce sun bari ga Allah ba shi kenan ba murmushi yarima ya ce haka nan ma yayi amma a matsayinsa na ɗan ƙasa yana da haƙƙin da za a yi masa bincike a gane sanadiyar mutuwarsa a fusace bala ce to ni me nawa a ciki da za ka zo har kofar gidana kana gaya mun magana oho kai da mariyar kuka haɗa oho kai da mariyar kuka haɗa baki ku yi min shari ku ce ni na kashe shi ko to ko me kuke nufi shiru yari mai idan ya gama fahimtar abin da ya zo fahimta tashi ya ce to tunda ba za ka bari mu yi magana ba in ka je gaban hukuma ka yi bayani wani ihu kawo bala ya ce o oh, ni na shiga uku dan an gani talaka za a mun shari o oh, wayyo Allah na Allah ya isa tsakanina da Mare. a daidai nan ba shi ya zo zai shiga gida yana ta shan sigari kawai kunnuwansa da idanuwansa suka ankarar da shi gunsu ya nufa dan ya lura da yarima ba tare da gaɗinsa yake ba cikin izza ba shi ya ja babansa gefe haɗi da cewa wane ne ya saka ka kuka haka gaban bayanin jama'a dan har mutane sun fara taruwa suna kallon su kawu bala ya nuna yarima ya ce ga wanda ke shirin cinin mutunci da girmana da komai Yarima mai katse su da cewa kai babban sabo da kace wai da girman ka ina girman yake anan a fusace su ya watsa ma yari wani mugun kallo ya ce kai dakata nan a unguwar mu ka zo kuma waɗanda ka dogara da su su suke tare maka faɗa to ba su biyo ka ba kaga in ka mun ba daidai ba sai na su burbuɗe ka anan gurin sarkin gida da direba ne suka katse bashi da cewa kai wawa hattara ka san inda kake magana yarima mai jiran gado ya fi karfin hakan a zuciyar mai dakatar da shi haɗe da matsawa gab da bash ya kalle shi sama da ƙasa ya tsartar da yaro yaro ne yaro bai san wuta ba sai ya taka zan nuna maka kalata don ko a gaban ko a gaba ka ba da labari hakan duk da niyyar rima na fi karfin haɗa jiki da ƙazamin ka, amma zan koya maka hankali tukun na saka ka a mota na je na rufe ka na rufe banza ai tuni ba jikinsa ya fara kirma don ya gane cewa ya taɓo ruwan dafa kanshi ai bai yi aune bai ji ya rima ya saka kafarsa mai takalmin sawo ciki ya dosa ya faɗi warwas ya saka kafarsa ya take shi iya karfinsa a take ba shi ya saki kara nan fa mutanen anguwa suka fara taruwa suna kallo suna ji daɗi don dama ba shi ya ishe su da halin akuyanci a unguwa. shi ko kawo bala kamar ya yi kuka don bakin ciki don har ya fara jin daɗi ba shi zai su burbuɗi ya rima ya kunyata shi sai gashi ashe rabon shi da ya rima ya kunyata shi ne a sai dama tsautsayin rabon yari mai kunya tashi ne ya kawo shi babu bata lokaci yari mai ci gaba da suburbudar bash duk ya kumbura masa fuska daga bisani ya yi sarkin ya ma sarkin gida nuni a saka bash a but nan ya zo ya ci aikin yarima kawo bala kuwa kamar ya fashe dan bakin ciki nan yarima suka bar anguwar a fusace a police station suka wuce yarima ya ce su ladabtar masa da bash sannan suka wuce da shi gida yasmin kuwa duk a tsorace take dan bata ma san wani hukunci yarima zai yanke mata ba ko da ta dawo daga school pad ɗinta ta nufa sai da aka yi ishayi ta kira ummanta nan ta sanar da ita yarima ya zo kuma zai fara bincike akan mutuwar abbansu har da kuɗin da ya aje mata duk da ta faɗa wa yasmin wani irin yanayi ta tsinci kanta duk sai ta ji dama ba ta yi masa wannan muguntar ba jiki a sanye suka yi sallama sannan ta je pad ɗin amme don su gaisa shi ma a tsaitsaye suka gaisa ta fito tana ta sauri don kada su haɗe da yarima ji ta yi an rungumo ta ta baya ko bata duba ba ta sanya rima ne saboda kamshin turarensa da ta ji a hankali ta ce please yaya kai hakuri na bari wallahi ba zan sake ba kaji shi ma a hankali ya ce ni babu abin da zan miki mu je daki na ki mun tausa zan yi bacci ba dan taso ba ta ce to dan a tunanin ta wayo yayi mata sake ta yace mu je binsa ta suna tafiya suna zuwa daidai kofar sa ta zura a guje haɗe da cewa Allah yaya mugunta zaka mun ba zan zo ba lumshe ido ya jiki ba kwari ya nufi cikin dan duk wata irin sha'awar ta ce ta motsa masa amma baya son takura ta har ta ruka masa kuka da ƙyar ya samu ya yi bacci da misalin karfe tara daidai kawo bala ne da alhaji jamilu zaune suna magana a get hausinsa bala ya ce to ka ji irin cin mutuncin da ya mana a cikin bainar jama'a ko alhaji jamilu ya ajiye zuciya haɗe da labatawa kawo bala ganinsa da ya rima ya ɗazun da yara da ƙarshe ya ce mai shawara kawo bala ya ce doko ka ji wata magana ya raɗa masa a kunne wadda ni dai ban ji ba ban san ko bintu ta ji ba wata dariya suka ke ce da ita alhaji jamilu ya ce kai gaskiya ka kawo shawara print ɗinka na ja mutumina da har na yi na yi shirin guduwa daga garin nan wallahi yau da daddare kawo bala ya ce a'a ai batun barin gari muna nan daram dam dam ha sai dariyar bosawa suke washe gari bayan yarima ya shirya ya birge kira umma ya sanar da ita yadda suka yi da bala haɗe da cewa yanzu zai je mika kes ɗin kotu cikin jin daɗi umma ta ce to suka yi sallama faɗin ammi ya je ya gaishe da ita ya fito da kamar ya je gun yasmin sai ya fasa ya je parking space zai ɗauki mota nan gaɗinsa da direba suka sa ya musu alamar a'a shi dai su bar shi zai fita motar ya shige ya ja haɗe da barin gidan tafiya yake har ya wuce gaɗin da nan ne farkon haɗuwarsu da yasmin ai sai ya dawo ya fakin ya shiga gun wasu kujeru ya zauna yana hangen gun da ya hango yasmin zaune farkon su lumshe sa ya shiru ya fi minti talatin can kuma ya tashi ya fita daidai gun da ya fakin ya nufi yana buɗe murfin kofar daga bayansa ya ji an ce labai yana juya mutane biyu ya gani kafin ya yi magana sun yi maza sun goga masa wani kyalle baki a take cikin yan daƙiƙu ya fita ya cinsa bai san inda kansa yake ba ya faɗi suka jasa suka saka shi mota suka bar gun kasancewa duk gun motoci ne babu wanda ya gansu can a nan da ya zan dakata kawai ina ganin kamar a wanda ya lalace ma wanda aka samu matsalan ma ba mu kai nan ba saboda haka dai a nan littafin ya tsaya littafi na uku sai mun haɗa littafi na hudu wanda tare suke ku To, ɗanɗano daga mijin ‘yar uwata, littafin Hauwa Shehu Aliyu. Gudu take kamar ranta zai fita, dandazon yara ‘yan makarantar Islamiyya sa'anninta suna biye da ita sai faman ƙwalla mata kira suke yi da ƙarfi har ta banki gid ta faɗa cikin gida. Ai ba ta ankara ba ta ji ta yi karo da mutum, tana ɗagowa ta ga waye ta yi karo da shi, sai kawai ta ji saukar mare hagu da dama fuskarta. Cikin ɓacin rai ya finciko wuyanta sai da hijabinta. ya yage ya ƙara wanka mata mari bakin ta ya fashe tsananin zafin marin ya ratsa kwakwalwarta ta kurma mahaukacin ihu yaran da suka biyo ta suka ja birki bakin gate cikin ƙonar zuciya ya fara magana ke ke wace irin iska ce rahila babu ranar da za ta faɗi baki ɗauko mutane magana ba yau kuma wace masifa kika ɗauko dandazon 'yan makaranta suka biyo ki rahila da ke dafe da kumatunta duk zafin marin da ta ji bai sanya ta yi kuka ba ta ɗago ran idanuwanta masu kama da madara ta ce ni ba abun ba abun da na yi musu kawai haƙƙina na zo kwata shine don tsabar iskanci suka biyo ni sai ka ce na sace kayan ubansu ɗaya daga cikin yaran da ke tsaye suna jiran ko ta kwana ta ce ƙarya take yi ya amar kuɗin umma na da ta aike ni da su ta kwace harara da ta galla mata haɗe da cewa ƙarya take yi min ya amar ita ce ta aza kuɗin ummata ta ce duk wanda ya san kuɗin ummanta ta sanya a ciki ta ce duk wanda ya san ya cika cikakken ɗan iska ya je ya daki ɗuwawan wata kofa za ta ba shi naira ɗari shine sai da na daki ɗuwawan kofa ɗin ta ce ba za ta bani na ba shine ne kuma na gwada mata ƙarfi na ƙwace tun lokacin da ta fara zuba yake mata kallon tsana ya ce kai co kai co ki ke ki ji takaici abin takaici wai duk cikin dandazon yara kin zama mara kunya ke ce fitinannen yarinya yanzu duk yawan yaran nan a rasa dan iska sai ke ya murda mata kunnen sai na cire wannan shegen kunnen da baya jin magana ba ta kuɗinta tun kafin na laki rahila ta turo ɗan ƙaramin bakinta mai ɗauke da pinglish cikin tsiwa da fitsara ta ce ka yi haƙuri ya amar ba zan iya bayar da kuɗin nan ba saboda haƙƙina ne cikin ɓacin rai amar ya rufe ta da duka sai ihu take haɗe da cewa sai dai ka kashe ni ya amar amma kuɗin nan sai na sha biju mig da su cikin kalamanta ya ƙara harzuka amar ya sa hannu ya buge mata baki ta kwalla razanin ihu ta shafi bakinta da ke zuba zubar da jini gani jini a tafin hannunta ya sa ta tarkaɗe iya ƙarfinta tana kwaɗawa mami kira amar ya sa hannu cikin aljihu ya fito da naira ɗari biyu sabuwa dal ya juya wurin yarinya mai kuɗi ya ce zo ki karɓi kuɗin ki kuma duk ranar da na ƙara jinkin aza kuɗi don wani ya riki ɗuwawun kofa sai na ci ubanki yarinyar ta ja tsaye tana tsoron ta sa wurin amar ya danƙe ta a ah, gani take tana sowa ya sa ya cilla mata kuɗin ta ce ya amar bani da canji ya galla mata rara ya ɗauki rahila ya ɗaura bisa kafaɗarsa ya nufi ɗakin shi da ita karab idanuwar rahila suka sauka bisa fuskar na'ima ta fara kwaɗa wa na'ima kira ya na'ima dan allah ki taimake ni ya amal zai kashe ni wayyo ya na'ima da gudu na'ima ta bi bayan su amal yana shiga ɗaki da na'ima na faɗuwa ciki ta shiga a hankali ta ajiye jakarta mai ɗauke da littattafai bisa stool amar ya kalli rahila da cgi ɗin shi ya ce me kike jira don gidanku da ba za ki fara ba sai lokacin ta sai lokacin ta farawa ya saboda ta gano abin da yake nufi na'ima ta karaso wurin shi da yar sanyayyen muryarta ta ce dan Allah ya amar kai hakuri ba za ta ƙara ba ba za ta ƙara rashin ji ba juyawa ya wurin rahila da ke tsaye tana zullumin masifar da za ta tunkara ta ce kin daina ko rahila cikin rawar murya rahila ta ce wallahi ya amar na daina ba zan ƙara ba to kaɗan kenan daga cikin mijin yar uwata wanda ya samu rubutu daga Hauwa Shehu Aliyu saboda haka ɗanɗano idan kuna buƙata sai kuma Sadiq magana kada ku manta sunan labarin mijin yar uwata kuma fa ita ma bata ji iya rashin ji tana fama da shi